to وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة to sun bayyana ta'ala eh, sifatu man ja'ala khazanatan nari wato da an a kan wuta akwai mala'iki goma sha tara to kun ga wannan magana kuma za ta kawo rikici ce a ah, mala'iku mutum goma sha tara kawai za su tsare ta ba sai mu taru mu ba su kashi ba mu kore su <laughs> ko <laughs> sai mu taru mu kore su wa zakarahum fil kutubi ko eh, fil kutubi salifa ya ambace su cikin littafai na farko as-samawiya na sama fa qala yace wa ma ja'alna ashaban nar wa ja'alna ashaban nar illa malaikah وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر to wato kenan masu tsaron wuta abin nan an kace sha tara ne kamar yadda yake cikin littafin farko an kace wa ma ja'alna ashaban nari ba musanya yan wuta masu tsaron wuta ba illa mala'ika da an kace sha tara kan ku ce ku taru ku kore su mala'iku ne guda ɗaya ya ishe ku ai falaisu min albashari ba mutane ba bane wa malakun wahidun mala'iki guda minhum daga cikin su a qawamin ahli dunya kullu duk yana iya hada da mutanen duniya gaba ɗaya wa ma ja'alna tan kuma da ba mu sanya kidan su ba illa fitanatan face ya zan fitina lil ladina kawar sun kafirta da mun kace 19 yaquluna ko yaqulu su ce law kana tis'ata ai ko bi an yaqulu su ce lima kanu tis'ata don me sun kadan sha tara liyar sai kana alladhina utul kitaba don waɗanda an ka ba littafi su yi yaqini na cewa masu tsaron wuta goma sha tara ne domin cikin littafin yahudawa taurata an ce sha tara ne haka nan cikin nasara an ce sha tara ne kun gane ko don su yarda wai zada allazina amanu imanin wadan sun kai imani su ku su ƙara imani waɗanda yake su ba su da littafi balle su ce an faɗa muna min ahlil kitab ko su ƙara imani tasdiqan don gaskatawa li muwafaqati ma ata bihi nabi sallallahu alaihi wasallama domin wato don sun san littafin su wato ya yi daidai da abin da annabi ya taho da shi wato ya gaskata abin da a gare su lima fi kutubil umami salihah don don qur'ani ya gaskata abin da a cikin littafan da na gabata wala yartaba alladhina utul kitaba wadanda an ka ba littafi ba za su yi shakka ba wal mu'minun da masu imani min gare ni waɗanda ba su ba fi adadin mala'ikata ga idan mala'ikun nan 19 masu tsaron wuta aw fi risalati muhammadin ko ko ga manzancin muhammad sallallahu alaihi wasallama wal yaqul alladhi wal yaqul alladhina fi qulubihim marad kuma don waɗanda yake akwai kafirci cikin zuciyarsu akwai abin nan cutar munafici cikin zuciyarsu wato shakka da munafici bayan sun bayyana da musulunci su hada da bakin su wal kafirun da wanda kafirai alladina maradu alal kuri ko wadan sun kai abin nan gino akan kafirci walam yad'u al islam ba su yi da da'awa musulunci bale an fusin ga kawo nasu su don su ce ma za arada Allah bi hadha masala ni Allah ke nuhi da wannan shi zan misali a ce abin nan mala'iki goma sha tara su an kasa ga tsaron wuta kun gane ko sammuhu daga rabatihi bi zalika sun yi mai suna don ya zan abin bako wa uri ba bahalan wato abin nan ma za arada Allah bi hadha masalan li zan misali kun gane ko wal jumlatu maqulul qawli wannan na ne ka ku damu kazalika wato don su dora mamaki a ce dan mi an kace mala'iki goma sha tara su da ke tsaron wuta kazalika ay misli ilal munkir kamar wato yadda Allah ke yi don ya batar da mai musu ya mai musu wannan adadi wahadi musaddiki kuma don ya shiryar da mai gaskata shi yudillu Allahu sha Allah haka yake badda wanda yake so wa yahdi man yasha shiryar da wanda yake so wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu ba wanda ya san yawan sojojin ubangijin ka masu taimako ga addini sai shi wa ma hiya sannan ita wuta bata zama ba illa zikran li bashar don wa'azi ce ga mutum wata mutane ai tazkirul lahum falkalwa ce gare su summa innal adad 19 shi wannan adadi 19 hibzun li jami'i ma'adudin fil qur'an duk abin da za a ce eh, kaza ne cikin qur'ani abin da ake kidan yawa cikin qur'ani to in kan raba shi da 19 zai canje kun ga abin mamaki wato komi da za ka tara alif alif alif wanda a cikin qur'ani ka yau ka raba shi da 19 zai canje da za ka tara lamu lamu wanda a cikin qur'ani ka raba shi da 19 duk zai daidai wani abu ba zai rage ba kun gane Ah, kun ga bismillahir rahmanir rahim harufan ta 19 ne ashe kenan 19 shike abin nan shike tsaro da abin qur'ani ba wuta dai 19 ke tsaro ba har qur'ani 19 ke tsaron shi eh eh wato huruful basmalati wato mislu huruful basmala 19 wa adadu suwari kun ga kidan surori ba 100 da abin nan hudu ba raba da 19 sai ya canye eh qaid dari da goma sha hudu uh, uh, abin nan uh, abin nan qaidun wa adadu ha qaidun ka ɗari da ya goma da hudu in an raba da sha tara sai canyi eh, wa hurufu fatihi suwar alif lam mim ha mim duk in ka tara su in ka raba da sha tara sai canyi wa gairiha da wasu su da ka tara abin nan duk abubuwa da wanda yake yana da adadi cikin Qur'ani kan raba shi da abin nan 19 sai canye ne eh? wasu malamai fatattu suka ce in ka tara sunan shehu tijjani ka buga da adadin wannan nambobi na zai baka kwanukan da Allah ya a duniya to wato sun ce kenan akwai lokacin da babu Allah ne shi na nan abin nan ne hmm. a ah, kwarai da gaskiya akwai wani abin da bai faduwa ciki a ah, kwarai eh har ya har gobe bai faɗuwa ga bakin musulmi eh, eh haka ne wato wannan abin munin sai yawa eh, eh haka ne eh. wa gairi hako to kusama dukkan su wato a raba su akan 19 tisata ashar ko yubni ha ya canje su kama kama bayyana hudu kitashaful akhir kamar yadda bincike na karshe ya bayyana sun وصف النار bayan haka nan Allah ya sifanta wuta allati yunzaru bihan nas wadda ake wa mutane gargadi da ita ay amara nabiyya almuddathir ya umarci annabi wanda yake mai lullubewa bi an ya kuma li yunzir don ya tashi dan yayi gargadi bi yayi gargadi da mutane ga mutane bi da ita wato ashe kenan kun ga wannan sura ita ce abin farkon risala shine risala kamar yadda muzammil nubuwa kun gane ko to ci gaba كلا والقمر كلا والليل إذا دبر كلا آها إذا أسفر إنها إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر kalla istiftahu wato kamar a ce to ku saurara wal ina rantsuwa da wata don ku dibi hikimar da a cikin wata don me ya zauna can bai faɗowa ya iske munan wallaili iz adabar kuma ina rantsuwa da dare lokacin da ya bada baya haske ya taho ya rufe shi ai ta wallahi bada bai wa mala ya shude wal fil rubai wasta qabalan naharu kun gane ko wato haske ya abin ya huskanto wal filu eh, dubra sulasi min dubril layli an nahar idha idha khalafahu wa subhi idha asfar sannan da safiya lokacin da ta yi haske ina ina rantsuwa da waɗannan lokacin da wannan hali ya samu gare su wato inna hala ihdal kubar wato wannan wuta da an ka ce muku mala'iku 19 eh, na tsaronta ita ce mahi girma abubuwa waɗanda an masu yawa ɗayan abubuwa waɗanda sun kashi girma ai balayal azima waɗanda sun kashi girma ba ma azima ba a azam waɗanda sun kashi girma azma nadiran ko mai gargaɗi ce wato min ihda ko wa zikr li annaha bi ma'an al azab wato tana dayan nadiran lil bashar mai gargadi ce ga mutum liman sha'a minkum liman sha'a minkum an yataqaddama liman sha'a minkum wato wanda ya so daga cikin ku an ya taqaddama shi ci gaba zuwa ga aikin alheri wato ya shiga kenan koko zuwa ga aljanna bil iman da imani aw ya ta'ahar ko jinkirta ila shari zuwa ga shari aw nar koko shi jinkirta zuwa ga wuta bil kud da kafircin sa an yi gargadi ya rage ga mutum kullu nafsin bima kasabat kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin wace rai jingina ce ga abin da ta aikata ko wani mutum kun san jingina ko in ka dauko bashi ka bada abin jingina to ko wani mutum lokacin da ya hito daga garin daga gidansu wato ya zan jingina ko alherinsa ya biya shi ya komo ko kuma ya halaka can إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين سمتان دام ودن ديك أني مسو حسابي أن باس تكردون سو قداما wannan fanajuna min ha masu tsira ne daga wannan jingina da sun ka bayar ko masu tsira ne daga wuta ka'inuna fi jannatin في جنات يتساءلون عن المجرمين fi jannatin wato suna zaune cikin aljanna da nan kuma sai su dora tambaya ya ta sa'aluna bainahu suna tambayar juna tsakanin su annal mujrimina sai ina wane ina wane waɗanda yake masu laifi waɗanda sun ina abubuwan nan da suke yi shin yanzu ina sun kabace muna ko wa haluhum yaquluna suna ce musu ma salakakum ma salakakum fi saqar to cikin wannan tambaya har su tashi su dora bincike domin daga nan kuma ko ina kana iya tsinka eh sai sange su cikin wuta su ce musu ma salaka kun fi sakar me ya shigar da ku cikin wuta mai tsanani قالوا لم نك من المصلين تنان يد ذا سكرن يد ذا سكي لم نك من المصلين ba mu cikin masu sallah shi ya kawo su can ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين با مزمنا تيار ده مسكيني با وكنا نخوض وكنا نخوض مع الخائضين من زمنا كوس أوا cikin ƙarya ma alkhairin ta da masu cikin ƙaryar Wakunna nukazi mu biya mun zan muna karya tawa gada na saka mako ba gaskiya bace. Hata a tsenan yakin. Muna cikin wannan hali sai mutuwa ta zo mu na yawadda yake ta ariya ƙi na abin namun ka ta kenan. Ba za ku. Ba ya tullo ala'an na mayun za'ur ɓi na su wannan yana nuna wa abinda ake wa mutane gargadi da shi fiye a wulɗa farko. an umaru bil imani billahi wa bir risala farkon mai wa'azi su fara da ka yarda da Allah gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne manzanci gaskiya ne shi ake farawa mutum dunkule summa min al amal badaniyya sannan kuma a koya masa ayyuka na jiki ma huwa aujaba abin da ya zama wajibi a ce ga sallah ga abin nan ga azumi wa akathar fa'ida wanda yawan amfani wa huwa salatu shine sallah sun ma ya ta'allaku bil mal sannan a komo a karantar da shi abin da ke ratuwa ga dukiya ga dukiya min it'amil masakin ci da miskinai id fihi tawazun al umma domin ci da masakinai shi ke sa al'umma ta zauna lafiya in ba haka nan ba miskinai su sai ta su fada su kuma su amsa kun gane ko summa ma al hawli fi fi batilin man to summa man il hawli sannan a hana kutsawa fi batilin ga ƙarya id fihi qiwamul umma domin in ya zan ba a banna wato kenan komai sai ya zauna lafiya ko ina ka tashi sai kai ta tafiya ka lafiya lau summa al ikhbar bil ma'ad bayan haka nan sannan a kawo addu'a koya mutane to makin ga makoma yadda take wal jazaa'i da sakamako li yakunu fil fil ibadati ruhun eh, ba'isun wa domin cikin ibada da mutum ke yi ya san kuma akwai wani abu gaba gare shi kun ga kenan an samu ruhi wanda zai karfafa ibadan nan wato ba'isu mai tashe shi zuwa ga ibada lima ya rajul abidu bi amalihi min sawa don abinda mutum ko ke aiki yana son aikin nan da ake yi ga wani abu wanda za a bashi ko. bayan yayi ya yarda da wannan summa al inzar bin nar sannan ai mai gargadi da wuta liman il kasal don hana mai kasala fil ibada ga ibada don in ya san kuma in ya bari ga musibar da za ta samu kun ga sai ya ci gaba ah, fa tiji bi zalika imanun yattasil bil yaqini lil mauti sai wato abinda ke hauhawa nan wato sai imani ya hito wanda yake zai sadu har da mutuwa eh, bil yaqin da imani tabbatacce daga nan kuma lil mauta zuwa ga mutuwa wa yustafadu aidan kuma an fahimta daga waɗannan ayoyi annal kufra idza lam yattasil bil mauti wato kafirci in bai sadu da mutuwa ba la yas'alu sahibahu fi nadil mu'abbada ba zai sa mai shi cikin wuta wadda abada ba wa huwa qawluhu ta'ala fama tanfa'uhum su waɗanda an kai masu wa'azi suka ƙi to wannan ceton mai ceto bai amfaninsu, ceton masu ceto bai amfaninsu. mala'iku na ceto amma bai kai gare su haka nan biya na ceto bai kai gare su wasu salihin salihai na yi wal ma'ana la shafa'ata ba su da ceto idan matu in sun ka mutu alkur bisa kafirci kun gane to فما لهم عن التذكرة معرضين توصلنا يا سفان تحال كافرين عند الوعد الوقت وعزي وتنفرهم عن قبول حق da gudun da suke kada su karbi gaskiya fi surata hayya gaban mutum na gani wa qala yace fama lahum an tadhkirati muri me ya same su suna masu kauda kai an tadhkirati ga wa'azi ya ana wa'azi sai su ma ruhe kada su ji kun gane ko mu'uridin suna masu kawar da kai ai ayu shay'in hasalau me ya samu ga su yi iradan kawar da kansu an al'itiaz daga wa'azi ka annahum ka annahum umurun mustanfira in ana yin wa'azi sai su zan ka jakuna waɗanda an ka hirgitas su ta da kai sama suna gudu فرت من قسورة مستنفرة إلى جاكونا داجي فروا أن سنك قد من قسورة زاكي زاكي كما سيقى زاكي يا مسكو قايد سكي هلجتا هكذا إما وعزي يتوين ya هلجتا دم yi كذا دم don كذا سيفدا أي حربت منه سجود قريش أشد حرب إلى ما هي su gudu akwai ma da mai cewa in ka ji wa'azi gurgurun gudun ka gurgurun ladanka mahaukata ne bal yuridu kullu imri'in minhum an kun ga abin akwai shedan wanda shi wannan ya ka sauraren wa'azi don ka gane wato don ka gane ka abin da kake bashi subhanallah bal yuridu kullu min a'a kowane mutum daga cikin su su masu zaluncin yana son wato eh, yana son an yuta su a bashi takardu mu nashira kowane na cewa ni ba zan imani da Muhammadu ba sai ya dauko ya kawo takarda daga Allah ya ce ni ma wani ne ya ce ni ma waliyi ne kun gane ko kama kalun ko lan numina laka hatta tunzila alaina kitaban na qara'uhu sai ba za mu imani ba sai ka kawo abin da ka ce mu duka waliyai ne kowane ta yi abin da ya ga dama كلا بل لا يخافون الآخرة كلا أها وتتعوى تقوانا حالي ناسو بل لا يخافون أباس ديس أور اللاهرة باس أور عذابتا كلا كلا إنه تذكرة أها إنه وتشي قرآني تذكرة وأذيني فمن شاء ذكره وان يسوش وأسوء وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا إن شاء الله باسوا عصوا سيدي الله يعصوا آه، أي يتكيه بعد taƙi ba da يسأل شيء wa yahzaru gadabahu su yi tsoron fushin ubangiji bi kulli mattasala qudratuhum ilayhi da duk wato tsare kansu da duk abin da yake suna iyawa wa ahlul maghfira ko kuma wato Allah shine wanda mai abin inna Allah illa in Allah huwa ahlul taqwa ubangiji shi ya cancanta a ji tsoron shi wa ahlul maghfira kuma shi ya cancanta ga cewa mai gafara ne bi an ya shi shine ya cancanta ga shi gafara ga duk wanda ya ji tsoron sa بدأت السورة وإت سورة تفعل بالأمر بالقيام للإنذار تاي أمرني أتاشي دون غرغدي النبي أتاشي دون غرغدي وهتم بالمغفرة سنن تكا da da yin gafara liman ta ga duk wanda ji tsoron ubangijinsa washtamala ala isharatil wa sannan ta ta kunsa abubuwa na wa'azi wal inzari da gargadi haka ne ko ba haka ba to ci gaba لا أقسم بيوم القيامة to bismillahir rahmanir suratul qiyama makiyya ce wa mawdu'ur ra'isi take karantarwa albasu wato tashin kiyama wa ihya'ul da rayar da matattu wal hasi ala da kwadaitarwa ga aikin kwarai qabla fawati awani gabanin kubcewar lokaci tashin kiyama sannan a kwadaitar da mutane su yi kokari su yi aiki gabanin wannan lokacin ya zo bismillahir rahmanir rahim la qasim bi yawmil qiyama Allah ce ba sai na yi rantsuwa da ranar kiyama ba kila la za'ida wato kenan ina rantsuwa da ita don in ku samu wato muhimmiya ce kila gairu za'ida an ce ba ƙari ba ce la qasim bi ba sai na yi rantsuwa da ita ba tabbatar da cewa ita gaskiya ce kauni dala'ilid dalata ala domin dalilai masu nuni gare ta wali ha bayyanannu ne wala qasim ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة كن با سي نا يران تسوا da rai mai yawan zargin kanta ba ai Allah ce ta lumu nasa babu rai face in ran da mutuwa ta zo gare tana cewa da na ƙara bisa ga aiki na da yafi wa in ishtahada ko da ta yi kokari fil ihsani ga kyautatawa duk da haka in mutuwa ta zo da ta yi nadama ta ce da na ƙara da yafi أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه تو جواب رنسوا da an ce ba sai na rance ba latubu a sunnat lalle za a tayar da ku a ya hasabul insani shin mutum na tsammanin allan najma idama ba za mu tara kasusuwan shi bayan sun wawace lil ba'd dan tashin kiyama wal ihya da rayarwa ko kura karhe yadda take jawo karfa cikin turbaya بلى بل قادرين على أن نسوي بنانه آآ آه آه واتو إي واتو أبين نجمعها هذا متعرسو na mu masu iyawa ne ga tara kasusuwa ala an sauya bana bisa mutamu abinda mu daidaita yatsunsa domin yatsu su sun halittar yatsu yahi ko ina yahi ko wani wuya wa huwa al-asabi shine yatsu nu'idu idza ma za mu mai da kasusuwan su kama kana kamar yadda suke ma sigar ya tare da karancin su fa kaifa bil kabira in ya zan za a gyara yatsu to sauran gabubuwa fa masu sauki zira'i da kawafu bal yuridu lin الإنسان ليفجر أمامه آه آه يريد الإنسان متنا سو دai ليفجر أمامه don shi abin nan shi ƙaryata abin da aka gaba shi wato shi ranar kiyama yau mal kiyama dalla alai kenan ba wai abin nan rashin ganewa bane son ɗaya ke kada yarda da abin da ake faɗa يسأل يسأل أيان يوم القيامة يسأل ينا تنبأ أيان يوم القيامة يشرى القيامة تكي واتو ينا تنبأ تنبأ ولا كنتي فإذا برق البصر فإذا برق البصر إن واتو غني يي والقيا واتو كينان أبين صورو يتهو غني سيشتو ترو ترو وخسف القمر وخسف القمر وتاشيكو حسكن سيشافي وذهب ضوء حسكن سيتفي وجمع الشمس والقمر أتعالى وانا دوتا دقة بعد طلع أنجا من المغرب هتو دقا يما أو aw zahaba dawuhuma ko ko hasken su ya tafi to wa zalika yawmul qiyama wannan shine ranar kiyama ran da waɗannan abubuwa za su abuku to ci yaqulu linsanu yawma idhin ayna al-mafar yaqulu linsanu mutun na cewa yawma idhin ran nan wanda bai imani ba yace ayna mafar ina wurin gudu babu kalla kalla la wazar kalla a'aha wato ba wurin gudu wa abin nan bari neman wurin gudu la wazar wurin abin nan mafaka ilala raba ma izinin mustaqar. ila rabi kama izinin mustaqar wata wurin tabbatarar nan zuwa ga ubangijin ka ne kawai kowa zai taru na a taru waiyu hasan buna a musu yasabi wajen jazuna a basu ba su yuna bauli الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان أنا با متل labari a ولن بما abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta aikin sa da yayi da wanda bai yi ba duk za a faɗa masa بل الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة آآ da shi da kansa mai basira ne a kansa ya san kansa shahidun wato mai gani ne ku jawaru gabubuwan sana yi mai magana bi amalihi da aikinsa wal ha'u lil basira ba ta kenan bai sirrin ne wala budda min jaza'i tilla ne za a yi masa kamako walau alqama walau alqama azira ko da ya jefa abin uzuran sai ce ai wallahi ne ga abin da ya hana ni kaza ga abin da ya to wannan ba a saurare لا تحرك به لسانك لتعجل به إن alaina jam'ahu wa to kun ga mutane iri biyu ne wani na gudun gaskiya wani na kokarin kama gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake sauko mai da wahayi sai shi ta kokarin karantawa don kashi manta sai Allah ya ce a'a mai sauki ne gare ka la tuharrik bihi lisana kada ka motsar da harshen kada da qur'ani li ta'jala bihi don kai gaugawar wai haddace shi tsoron kada ya kubce ma kada ka saurara kawai inna alaina inna alaina jama'u qur'ana wato tara shi ga kirjinka aikin mu ne wa qur'anahu kuma karanta shi ai qira'a ta eh, iya karanta karanta da za kai ga baki wato mu za mu gudanar ai jiryana gudanar da shi ala lisanika kun ga wato wannan wata wata mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da qur'ani ke zakwa ku ba in kana son ka haddace sai ka ta kai ta wahala ka ta takarari ka aikin mu ne fa'iza qara'nahu in mun ka karanta shi gare ka wato jibril na karatu fatta fattabi qur'ana ka saurari karatun kawai yastami karatu ka saurari karatunsa fa da sallallahu alaihi wasallama yastami sai annabi ya zan ya saurara su mai karatu bayan kana karanta shi kamar yadda yake thumma inna alaina thumma inna alaina bayana sannan kuma fahimtar da kai shi wato aikin mu ne kuma bitafhimi laka wato sa ka fahimce shi wal munasabatu bayna hadhihi al-aya wato abinda an munasaba tsakanin waɗannan ayoyi ba aya guda ba ayat ku abinda an munasaba ga waɗannan ayoyi ma kaula da abinda an gabanin ta anna tilka talammanatul irad an ayatil lahi waɗancan na kafirai sun kunsa wato gudu daga ayoyin ubangiji ko to abin nan yabta ko al-irad an ayatil lahi yabta taharruz min hafsiya yana gudu shi kafiri yana gudu yana neman ya tsare kansa daga gare su wa hadhihi waɗannan ga annabi talammanat al ta ilayha sun kunsa gaugawa zuwa gare ta bi hibzi hada hadse su yabta gil iktida'a biha yana yana son ya yi koyi da su kun gane kun kalla kalla Kalla, a'aha bal tuhibbun al-ajila ba wai cewa an kai karatun da ake yi rai ba su ganewa ba wani abu ya shagaltar da su tuhibbun al'ajila mai gaugawa dai kuke so wato duniya kuke so wata zaruna lahira kuna barin lahira la ta amaluna laba kun aiki saboda ita to ga ga yadda abin mai lahira take wujuhun yawma idin wato wasu a ranar kiyama nadira waɗanda yake masu ni'ima ne ila rabbiha nadira ko masu dibi ne zuwa ga ubangijin su rauna Allah suna ganin ubangiji subhanahu wata'ala fil akhirati suna gani ganin dibin abin nan dibin jin daɗi ba dibin hakika ne yadda yake ba kun gane wujuhu yawma idin wa yawma idin nadira to wa wa wujuhun yawma idan basira wasu huskoki a ran su kuma ko gintsatsu ne kaliha shadidatul ubus ko wani ya gince tazannu an yubal bi afaqira suna da tsammanin a yi musu musiba mai mai sa abin nan tsarar baya ta ta kare zahiyatun azima ta kasiru fi qarar zahari wato kowace wato abin nan tana cikin bakin ciki sun mana ba ta'ala ala arzin nasu bayan kana Allah ya falkar da cewa mutane ba su iyawa fi himzul hayatil mawjuda fi jismil muqtadar kudiba ba mutum kullum yana kokarin ya ce ya tsare ran nan ba to tsaron ran nan da kake son kai ta yi kai ta batun lahira ran ma ba ka iya tsare ta wanda a cikin jikinka kun fahimta ko dibi lokacin da mutum ya yi kusa mutuwa wato lokacin yadda ran gata kana iya kallo kana iya tsare ta ko a kira likita ya kama ta ya tsare <laughs> ko fahimta ko eh, wato li yastadillu bi dhalika ala kamal qudrati munshi tilkal hayati za a ka faɗa muna wannan tunda ba ka iya tsare abin da kake ganin zai hita wannan in kana da hankali kenan sai kai kokarin tattalin abin rayuwa ta ƙarshe wanda yake an faɗa ma fi dalikal jism wato ba ya tsare cikin wannan jiki wa makharaja haminu fa amma kuma ga shi gurin hita ka san inda za ta hita gaba gare ka ba ka iyawa wa qudratihi aina ala i'adatiha fihi inda al kuma wato Allah shi zai hidda ita kuma shi zai mayar da ita don wannan ya nuna ma kenan tunda ka gani tana hita ka kasa mayarwa wanda ya fitar da ita in an ce zai mayar da ita ba abin mamaki ba to ga shi nan kalla kalla وأنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق توكلا wato a haka saurara to idza balagat taraqi lokacin da rai ta kai ga kasusuwan kirji nizamul halki wato kasusuwan kirji wato lokacin ta kawo mutuna yar sheda kusa kusa wakila ma ra'a dangin su taru su kewaye shi a ce ina bai tawada shi tawada ta koma ina likita kun gane ko wa zanna annahu al-firaq shi mutun da kai nayi ai tsananin man balaga nan sun zalika shi wanda annan kwanci ya tabbata anna fil firaq ya san rabuwa ne da duniya saboda haka bai damu ma da cewa ina likita ina wannan ko sauraron ku bayi waltafata saqu bi saqu bayan haka nan in rai ya fita wannan kirin kun abin kauli ya lawaye da wannan kauli ai ihda sa kai bil ukhra ya lawaye ba sauran tashi inda mutu da mutuwa ai iltafat ko iltafatat iltafat shiddatu firaq ad-dunya bi shiddati iqbal al-akhirah wato tsananin rabuwa da duniya shahadu da tsananin fuskanta zuwa lahira iltafata ila rabbika ma'idil masaq sai a ce wato kai mai mutuwar ba wani magani yau wato korawa da ake yi ma zuwa ga ubangijin ka ne ai eh, a sauka korawa zuwa ga ubangijin ka ne wa hadha yadullu ala ala al-amil fi idha ai ma'ana idza balagatin nawsul hukuma lokacin da rai ta kai ga makoshi to sa ila hukumi rabbi ana kora ta zuwa ga hukuncin ubangijin ka duk wanda annan da mai iya tawada da mai iya likita duk bai iya tsarewa kun gane kun fala sabaka فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي to shi ko mai mutuwar mugun fala sadaka bai yi sadaka ba kun gane ko eh, An na najma'u idza mu bai karkata ce za mu tare kasusuwan shi ba wala salla bai salla wanda an kamarce shi ba Allah ce an unzira bi anna taraka hajurisu shiqa wal azaba bai salla wanda an kace in yabbar sallan nan zai gadi rashin arziki da azaba ba walakin kazzaba sai dai ya kariya ta gargadi wata wallahi ya bada bai anil iman da bai thumma dhaba ila ahlihi thumma dhahaba sannan ya tafi ila zuwa ga iyalin sannan duniya inda duk an kai mai gargadi bai ko saurare sai ya tafi zuwa ga iyalin sai ta matsa yana takama yana dibin wai shi bai kyawun tsara ne ya yana takama shi ga shi bi wai don ganin shawa ga kansa أولى لك أولى لك فأولي sai a ce masa aula laka musiba ta tabbata gare ka wannan tahiyar da kake yi ta halaka a ce kai mahaukaci ne fa aula kuma tahiyar nan wata abin nan musibar da ta same ka ita ta hidacewa kun gane ko ai aula wa ahassu bika ita ta hidacewa da kai min gairika sun ma'aula musiba ta tabbata gare ka ko kuma ita ta hidacewa da kai domin baka da hankali ana gargadi kana ƙara takama fi ma ya ci anna lahu iradatun mal qudrati fi khalqil insani wa lam haka nan ba da ta ya kasa abin ba har ga yadda ce masa bai tattali ba har musiba ta zo gare shi to kuma za a ƙare sura da a nuna cewa Allah duk halittar da ya yi ba ya yi ta don banza ba ya yi ta don wata hikima ga shi nan a yi hasabu da to a yi hasabu insani shi mutum yana tsammanin an yi turaka su da a bashi haka nan babu da komi shi abin da ya ga dama babu wata shari'a babu komi yi abin da ka ga dama cika yi tusa kamar jaki dai la yukallahu bi shara'i wa la wa la yahsibu zalika kada shi zaton haka nan ألم يكن قرة من مليم to alam yakun nufatan da bai zama niyi ba ko digo min maniyin na maniyin na wanda ake jefa cikin mahaifa eh ya san masa da ake jefa cikin mahaifa din ya sani bai zan haka nan ba sun makana alakatan sun maka na alakatan sannan ya zan abin nan jini wanda ya rataye ga mahaifa fa halaka Allah ya halitta shi ya halitta shi ya zan mutum da gare ta fasa wa daidai ta gabubuwan sa ga hannaye daidai kakan abin nan yatsu daidai idanu daidai hanci ga komi gashi ku ba gashin kan kama kowane da zama ne kaɗan ɗin nan hudadde ne da ruwa ke bi abin nan in ba don haka nan sai ya karye gashin kanka udadde ne ruwa na shiga in ba haka nan ba karewa zai yi sai ya ji eh, ci gaba to daga maniyi guda daga uba guda daga uwa guda sai aka sanya daga maniyi na azzauje nau'i biyu kun gane ko daga tsokar jinin nan abin jinin nan daga maniyin na yazan jini yazan abin nan yazan tsoka sannan an ka sanya ashi nau'i biyu azzakar wal unsa namiji da mace Ya yajtami ala su taru taratan wani lokaci kuma su ma su hadu wa fardu kullum minkum ma al akhar ba kana ko ya ya zaka kwanta shi dai bi rahim cikin mahaifa wa hadha yadullu ala anna allaha yakhluqu khalqahu bil iradati wannan ya nuna kenan Allah ba haka kawai yake kamar injin ba da nihi yake yi wal qasd da nihi idh zakari domin fitar namiji wal da mace min maniyin wahidin daga maniyi guda wa rahimin wahidin sannan mahaifa guda ya dullu ala alal irata yana nuna wa komai ana yansa da nufi allati tuhassisu kull shay'in bima yurad bihi wanda yake tana kebance komai da abin da ake nufi da shi thumma khatama sura أليس ذلك بقادر على أن يحيي to su ma zama suratu bi ta'qibin sai ta taho da abin ta'qibi kan labari wanda ke hade ya hade dukan ma'anonin darasin da sura ta kunsa domin abin da a darasin sura ba tabbatar da tashin kiyama sannan an kace mutum ya yi tattali ba kada ya abin nan ya taho ya iske shi bai shirya ba don haka yace alaysa dalika bi qadirin shin wanda yayi halitta haka ya raba namiji da mace ya yi komi kamar da wa yadda an ka ambata bai zan bi kadir mai iko ba la yuhil mutalis shi rayar da matattu ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idan qara'a an ruwa sai annabi in ya karanta wannan sura qala subhanaka allahumma bala sarki ya tabbatar ma eh mun tabbata mai iko ne gayi rawahu abu dawud wal hakim abu dawud da hakim sun ruwaito kun gane ko to sai mu ajiye kyawu bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi ihsanin ila yawmiddin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sai suratul insan ko suratul insan madaniya ayoyinta 31 wa mawdu'uha ra'isi bayani ni'mallahi 'ala al-insani ibtida'an tun farko Allah ya wa mutum wasu ni'imomi waɗanda yake ba ya yi masa wani aikin komi ba ka kawai ya bashi su za a ambace su kuma idan mutum ya bibi ni'imomin nan da an kai ya gode ma Allah to kuma zai ƙara saka masa wato lahira amma in ya kira in ya ki godewa to aka fi wato ba zai yi kyau ba shine eh, sura ke karantarwa kamar yadda za mu gani bismillahir rahmanir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ata alal insani hina min dar wato lokaci na tsawo mai tsawo na zamani ya zo lam yakun akan mutum lam yakun shay akan kura bai zan komi wanda ake ambato ba kana fihi musawwaran min cikin wannan lokaci an suranta shi da laka la yuzkar ba ambatansa aul murad bil insani al wa bilhin muddatul hamli ko kuma wata shi zauna cikin cikin uwa wajen shekara tar abin wata tara من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا to ashe mun yi kiyama jiya to eh, suratul insani madaniya bismillahir rahmanir rahim hiya ihda wa talasuna aya aya talatin da ɗaya ce wa mawdu'uha ra'isi bayanu ni'amillahi alal insani bayanin ni'imomin Allah ga mutum ibtida'an wa jaza'an waje za a shakiri wato tun farko sannan kuma da sakamakon masu godiya wannan eh, ni'imar da Allah ya yi ma in kan gode sakamakon da za a baka waje za a ma khalafa amrahu kuma da sakamakon wanda ya saba ma ubannin Allah ta'ala madaukakin sarki eh, bi akasi dalika wanda ya saba ma haka nan bismillahir rahmanir rahim hal ata alal insani hina min ad-dar lalle nan ba tambaya bace ba istifhabi bane tabbatarwa ne neman tabbatarwa wato qara'ata alal insani hina min ad-dahri wato wani zamani na daga abin nan lokaci mai tsawo na zamani ya zo akan mutum adam lam yakun shay'an mazkura bai zan komi wanda ake ambata ba kana fihi musawwaran an halitta shi an ka shi nan cikin ƙasa wato abin nan la yuzkar ba ambatan shi awul murad bil insani al jinsu dukkan nau'in mutum bilhini ko wa bilhini muddatul hamli lokacin ciki da lokacin ciki kamin a haife shi ba wani abu ne wanda ake ambata ba إنا خلقنا الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان للي مو هل تمتم من نطفة دقماني wato abin nan garwayayyen jini amshaji garwayayye akhlad wanda a garwaye min ma'ir rajuli wa ma'il mar'a wanda yake an hada shi daga ruwan namiji da na mace al muhtalidain wanda sun ka garwaye mutazidain wanda sun ka hadu nabtalihi bayan kana muna jarraba shi na nahtabirhu bi takali bayan da ya zan mutun to ba mu kyale shi sai mun jarraba shi shine mu aza masa wasu ayyuka waɗanda mun ka umarce shi da yi والجملة مستانفة أي حال حال أو حال مقدرة أي مريدين ابتلاه منا نهن قد جرب شي عند تأكله عند يزن يا تنتنت يا يا بلغ يا تنتنت واتو أسامي واتو دوكوكي فجعلناه سميعا بصيرا من كسن يمتن سبو ده كان سميعا ما يجي بصيرا ما يغني to ci gaba inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura inna hadaina sabila Allah yace mu mun shirye lalle mu mun shiryar da shi ga hanya ta kwarai ai bayyana lahu dariqal huda mun nuna masa hanyar kwarai bi ba'athir rusul yaya mun ka nuna masa mun aiko manzanni don su nuna masa yadda ake bauta muna yadda ake bin hanyar kwarai in ma shakiran ko dai shi zan mai godiya shi imani wa in ma hura ko ko mai cewa shi kibin abinda um, a manzanni sun ka gaya masa ai bayyana lahu shi hali kuri mun bayyana masa cikin halin godiye shi ko ko halin kafircin sa wa in ma li tafsilil ahwali ko wannan ko shi dan wannan ko shi dan wannan min awwal sura ila huna dhikrun ni'am tun daga farkon sura da an kace da ya zan ba ko sanin shi bayi ba ko ambata shi bayi ba har in mun ka halitta shi sannan mun ka nuna mai hanyar da zai bi ta kwarai da wadda abba ta kwarai ba kun gane ko mm. to abin na zikrun ni'am ibtida'an tun farko allati an'ama Allahu biha alal insani wanda yake Allah ya yi su ga mutum min khalqihi na halitta shi wa ita'ihi hawas hawas sannan da bashi gabobin ji kunne da ido da gani da baki wa irsalu rusul da aiko manzani zuwa gare shi sun rattaba alaihi ma yati ba'du fil akhirah sannan bayan kana ga abinda da ta gare shi lahira إنا أعددنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا bada da zikirin kufar ya fara da ambaton kafirai fa kala yace ina atana lil kafirin mun yi tattali don kafirai mun yi musu tattalin salasin da sarkoki yushabuna biha ila nar za a jasu da su za a ɗaure wuyoyin a ja su zuwa wuta wa galadan da kokomma fi a asa su ga wuyan su to shadda fi hasalasul an sa kokomi ga wuya sana baka nan adawar sarka gare shi wasa iran sanan da wuta mai tsananin kuna ai muhayyija wanda yake mai tsananin kuna yu'azzabuna bi azabin ana musu azaba da ita summa summa taba bil muti summa ataba bil muti bayan yayi magana akan abin da za a wa kafirai wannan sun ka kirin abin da Allah ya ya ya azamu sun ka gode ma ni'imar da yayi musu to an faɗi nasu to ga masu ta'a waɗanda sun ka gode wa ma a'adda lahum da abin da ya musu tattali fa qala yace innal abrara innal abrara yashrabuna min kafin kana mizajuha kafura to innal abrara lalle mutanen kirki wato jam'u barin ne wa huwa almuti'una wato masu ta'a su yashrabuna min ka'san suna sha daga abin nan gidauniya giya wa ina ushurbil khamri wato abin nan gidauniya ta shan giya wa shiya fihi lokacin da take cikin ƙwaryar sannan ake ce cikin kofin sannan ake ce mata kasu wal muradu min khamrin ko eh, tasmiyatu lil hali bismil mahalli da an kace abin nan min min kasin wato kamar abin da abin da ya shiga cikin kwarya shi an kawo kwarya suna da shi a ce kamar ya sha kwarya guda hmm. ya sha abin adda a cikin kwarya ba ita kwarya ya sha ba ko ya sha kofi daya ba kofin ya sha ba hmm. abin da a cikin kofi kana mizaju ha kafura abin da an garwayan an ka garwaya wannan giya da ita kafur wato turare to ci gaba ainan ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira wato wannan abin kafur din wato turare da ake garwayawa wato wani marmaro ne ke bugowa da wannan turare ya sharau biha ibadullahi bayan Allah na sha daga wannan abin daga wannan kofuna almanzuja bil ain wanda ake garwaya da wannan ruwa wanda ake ce masal wato suwa ne ke sha ibadur rahmani bayan Allah waɗanda an masoyansa yufajjiruna ha tafjira suna bubbugowa da ruwan tafjira bubbugowa ya quduna suna jan su hay su shawo inda duk sun ka zo min manazilin wato kun inda kake sai ka jawo kai ta sha kun gane ko to sun mazakar sau ba hadin ni'am fa qala يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا to me asababin wannan alwashi wannan ni'ima da Allah ya yi musu abin da yasa yuhuna bin nazar suna cika alkawali fi da'ati Allah ga da'a ubangiji wan nazar huna kalimatu shahadati Allah ilaha illallah muhammadur rasul domin da mutum yayi wannan kalmar shahada yayi alkawalin zai bi duk abin da Allah ya ce wanda annabi Muhammad ya zo da shi kun gane ko to in ya cika wato ya cika alkawali kenan wa mashtamalat alaihi da abinda ta kunsa ita kalmar shahada min ta'ati na ayyukan ta'a wa yufuna nazar kuma ayan sun yi alwashi suna cikawa bil qiyam bil wajibat su tsaye da duk abinda an bai wal mandubati da abinda an ka ce mustahabbi bi qadari ta'ati gurgudun iyawar su illa yukallifu Allah nafsan illa wus'a ba a ce kudu ya da wani yayi haka nan wani zai domin kowa ne gurgudun iyawarsa Allah bai kallafa ba mutum sai gurgudun yadda yake iyawa Waya wa na yawman kana sharruhu mustatira kuma suna tsoron wani yini wanda yake sharrin sa ya zan mai shira ba wai zaune yake wuri guda ba watsuwa yake yi yana tashi ai nuna ko a suna kunsawa suna haɗawa tare da bin Allah hawfal maqami suna tsoron tashin kiyama amama Allah gaba ga Allah yawmal kiyama ai yuminuna bil ba'si suna yin imani da tashin kiyama kun ga ashe kai nan kai tsoron tsayi gaba ga Allah wajibi ne wanda ke cewa yana yana bauta ma Allah ba don tsoron azabar shi ba kuma ba don son ni'imar shi ba wannan ba musulmi bane kun gane to ci gaba ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا addinin addinin kiristoci shine love so kawai <laughs> in ka ce ni za ku yi babu abin yi wai mu na tsama suna su kuma waɗannan da na cika alkawali suna ciyar da abinci ala hubbi suna son abincin su ba wani ba wai sun gaji ba a ce abin nan a ba almajiri eh, wa shahawatuhum lahu suna da shawa gare shi wa ala bi ma'ana ma'a wato suna ciyar da abinci wanda suke so ga miskini wanda ba ya da abinci miskini ba wai um, gurgu ko makaho an miskini ba kamar yadda kuke cewa a'a wanda ba ya da abincin ci shi ake cewa miskini kun gane ko eh, eh? ko ko yana da kawafinsa yana da idanunsa yana da komi nashi eh, abin nan uh, ko ba ya da su in yana da wadata gani ne ba a bashi eh, miskini wanda yake kullum sai ya nema amma fakiri bai da abin da zai ishe shekara eh amma duk da haka eh, abin da albashin ka ya ishe shekara waya timan kuma suna ci da wanda yake bai da uba allazi la abala ko wato kenan maraya wa asiran da wanda anka kamo ya taho cikin kasar musulmi ba abin shi dai bai da abinci suna ba shi abinci sannan kuma su ce inna ma nutima kulli Allah. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا to in sun ba su wannan abinci suna cewa inna ma nud'imukum liwajhillah muna ba ku ne don neman yarda Allah li talabi ridahu wa thawabi don neman yardarsa ba don wai ku gode muna ba wala nuridu minkum jaza'an ba mu son wani ba mu nuhin wani sakamako daga gare ko la shukuran ko godewa ba ba mu bukata wa yunfiquna amwalan suna ciyar da dukiyoyin su allati lahum wadda yake lahum ragabatun fi suna da bukata ciki li ahli hajatu su dauka su ba masu bukata kana li infaqu ghayra muqayyadin sannan ciyar wannan kuma wato ba kayyade sai abu kaza ba wato abinda suke so su bayar sun canda da farko kuma ba yi kaidi ba wato domin kamin a farantar da zakka kowa shi bayar gwargwadon iyawar shi su ma koyi da bi zakata bayan kanan yanzu an kai mai kaidi kowa yana da duk ya bada zaka ya biya wa ma za da ya hafa huwa khairun zakka wajiba ce amma abin da ya karu wannan alheri ne in mutun ya so yayi wa yaquluna kuma suna cewa إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا to lokacin da suke ba da kyautar nan zuwa ga waɗannan eh, miskini da yatimi da asir suna cewa ina na kharu min rabbina yawman muna tsoron wani yini daga ubangijinmu yinin na abusan wanda yake mai gintsatsa fuska shi yinin ayat takalahul wujuh fi wanda yake eh, fuskoki za su gintse ciki karihal manzari shi yinin wanda yake ba a son ganin shi mai mai abin kyamar gani lishiddati don wahala shi mu muna tsoron wannan yini don haka muke baku wannan Allah ya cece mu daga wannan yini yini kamtariran wanda yake mai tsanani fi dalika ay walahum ma arragabati fi sawad kuma ko da yake suna kwadan lada kuma suna da alkhawfu tsoro min azabillah daga azabu ubangiji yawmal qiyama ah, al yawma shadid suna tsoron yini mai tsanani lima fihi min al ahwal don abinda a cikin tsorace tsorace فوقاهم الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا to suna ba da wannan eh, kyauta wato wannan ni'ima suna bayar da ita ga masu bukata sannan suna cewa kuma don Allah mun ba sai kun gode muna ba mu kosa mu ga fuskar ku فوقاهم الله شر ذلك اليوم سي الله tsare musu sharrin wannan yini da suke tsoro walaqahum nadaratan kuma Allah ya haɗa su da ni'ima kyawun fuska wa ada wa ida'atan fi wujuhin sannan da kyawun abin nan da haske fi wujuhin ga fuskokin wasu ruran da farin ciki da kagan su kasan suna cikin nishadi wajazahum bima sabaru wajazahum بما صبروا جنة وحريرا كما الله يساكا موسى سبو دهن قلن دسون كينا أوكر أبين دكك سوكا باواني يساكا موسى الجنة anka ce musu udkhula ku shige ta wa sannan anka ba su tuhan alhari ne anka anka da su wannan udkhuluha wa ulbisuhu anka shigar da su cikin aljanna sannan tuhatar da su da wannan tuhan alhari ne to ci gaba متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا to in sun shiga cikin aljanna wato akwai gadaje kujeri su zauna suna masu ginciri abin nan fiha cikin aljanna Allah ala yake bisa gadaje fil hijal wato gado wanda an ka sa wani abu an ka kewaye shi Eh, shi ake ce ma abin shi ake ce ma arika da yawa ara'ik ni sunan shi da Hausa eh gado mai labule ai labule ga daki yake eh to to ni ba kawai ne don ba wala ya rauna ko la yarawna fiha ba'san ba su ganin wani abin nan shamsan ba su ganin wata rana ciki babu rana mai zafi wala zan hariyan kun ba su ganin sanyi ai la harru wala bard la harra wala bard babu zafi babu sanyi aw al muhtaru azam harir shiddatul bard tsananin sanyi babu tsananin sanyi ai la shamsa fiya babu rana ciki wala kamar ba wata wala qaih babu faih babu zafin rana ko zafin wuta wala zam harir kun babu sanyi mai tsanani ai annal jannatu wato ita aljanna Tastali bi nuril arshi tana haske da hasken al'arshi wa hiya mu'tadilatul hawa'i sannan iskan daidai yake da ake so ba zafi ba sanyi kun gane ودانية عليهم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها sannan kuma eh, ‘ya'yan itacen inuwoyin abin da eh, iccen wato kusa a kansu kun gane ko wa zalika ko wa zullila qudufu ƴaƴan kuma an ka hore su duk yadda kake in zaune kake in kwance kake kana in ka hannu ka diba udun ya an ka kusantar da a ƴaƴan itacen su ah, fa yanalu hal qa'im wanda a tsaye shi na iya diba wal qa'id wanda a zaune na iya diba wal multaje wanda a kwance na iya diba to wa yutafu alaihim wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira to kuma bayan haka nan wato yara su dore kewayawa gare su da abin nan da ruwa wa yutafu alaihim gewaya akan su a cikin aljanna bi wato da min fillatin da wasu kofuna na azurfa wa akwabin da ƙwariya ta azurfa wa aka abin sannan da kofuna bila urawa ta kofuna wanda yake ba su da baki um, rufaffe ka na ƙawari da waɗanda yake su na abin na ƙawari ne na abin eh, gilas na gilas ne ba gilas ɗin kuma eh, mutuwa ba ba ƙarwa ɗin kuma mutuwa ba ba wari ka mutu ba ƙawari da min fi ƙawari da min fi taqdira wato nan muna da gilas na abin nan na rairayi can ko na azurfa ne ai anna hamin fillatin wato na azurfa ne yura batinu halin zahira ana ganin cikin ta daga waje kan zujaji kamar sauran karau qaddaruha ta kadira sannan kofunan nan da ake ba su cike da giyar da a ciki an ɗebo gwargwadon yadda kowane zai shanye domin kada ka sha har abin haka rage kaddaruha ko sun abin ta'ifuna wato su masu gewayar suna kaddara musu ta kadirin gewayawa ala kadari um, rayi sharibin gurgudun koshin masu sha min gairi ziyartin ba da ƙari ba wala na kasin ba na kasa wa zalika aladdu sharab ya fi daɗi ka sha haka ga jika aja saura wa yusqawna fiha ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كما أنا شاير دا سوة وتجيا أتكي كان مزاجها زنجبيلا أبين دا أكي قروا يجيا نند إتا أي ما تمزج به أبين دا أكي قروا ياتا دشي زنجبيل زنجبيل أبين ما يتشتا ما أبين kun san laraba na son a sa abu mai yaji eh mai dan yatsan nan eh citta mai yatsu wa idza ra'aita aina fiha tusammi salsabila to wannan zan jabil ba citta ne mai yatsu irin naku ba wato sai ta zan marmaro ne mai abin nan mai yaji irin shi fiha wato wani marmaro ne cikin aljanna tusamma salsabila sunanta salsabil ai yani annama a ruwan ta kan zanjabil kamar ruwan zanjabil ne wajen zaƙin sa da tsaci ɗayan abin nan yaji yaji tasalazu bil arab laraba na son jin daɗi na amfani da shi suna jin daɗi sahal masaji mai sauƙin hadiya fil halki ga makoshi ويطوف عليهم ولدان ويطوف المخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان كما واتو يا سماري سنا أبنا جيوا يا وأكان سو مخلدون أنا كي باسو دجيمو ba tsofaffi ba ka tsoho ana son ganin ta za ka koma yaro yawwa da zara ayatahum in ka gansu luu lu'lu'an in ka ga huska su sai kai tsammanin lu'lu'u ne mansuran wanda an ka watse min silkihi daga wurin tsara shi ai min sadafi daga salkai daga kwasfashi wa huwa ahsan minhu fi ghairi zalika inda an ka watsa shi an hidda shi daga salkai ya hi kyawo bisa ga wani wuri to ci gaba وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا كما وانا النعمة da suke ci kullun ba su tunanin ina zan samu wata kwangila kada abin yanke eh, kullum kana zaune ci ɗaya kake yi eh, wa idza ra'aita sama in ka ga can sam wato can inda za ka ga can kai mai karatu ra'aita na'iman wato za ka ga ni'imomi wanda yake ba iya sifantawa wa mulkan kabira kuma za ka mulki babba eh wasi an wato wanda yake mai fadi mulki mai fadi

fa nasbuhu ala zarfiyya wa huwa khabarul mutada eh, ba'dahu wa fi qira'atin bi sukunil bi sukunil ya'i alihim mutada wa ma ba'dahu khabarun wal muttasil eh, alihum tiabu sundusin wato abinda akan su tufafi na abinan alharini ne hudur wanda a kore bin rafi wasu sannan kuma da wani nau'in eh, alharini shi kuma mai kauri

wa fi mawdin akhar ga wani wuri min zahabin na zinariya lil izani bi annahum yuhallawna min an-naw'ain ma'an wa mufarraqan don a nuna kenan cikin aljanna ana musu kawa da mundaye na zina na azurfa wata rana da na abin nan da na da na zinariya wata kahum rabbuhum sharaban tahura kuma ubangijin su ya shayar da su wani abin sha wanda yake mai tsarkakewa ciki ba tahur mai tsarkakiya ba ma mai tsarki ɗaya ba kana ci yana yana abin nan yana share ma abin nan abin da cikin ciki kana jin daɗin ka koma shan wani kun gane eh, ayat taharatu wa nazafatu bi khilafi khamr dunya wa yuqal wato wannan ya saba magiyar duniya kana sha tana kumbure ma ciki to ci gaba إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا تو إن هذا كان لكم جزاء واتو ونا أبدا أنك صفان تامك ونا kana lakum jaza'an ya zan saka muku gare ku saboda kun yi da'a ga abin kun yi ciyar daga abin da Allah ya baku na ni'imar duniya wa kana sa'aykum mashkura kuma aikin ku ya zan abin godewa mardiyan yardadde maqabulan an wanda anka karba muqabilan bi sawabi an fuskance shi kuma da sakamako min indillahi karim daga Allah wanda amai karimci wa ba da zikir anwa'in ni'am bayan ambace nau'ukan ni'ima Allah ce an'ama bi Allah wanda Allah ya yi ni'ima da su ga mutum ibtida'an tun farko na farkon sura bila muqabilin ba da ba wani laifi yayi ba ba wani aiki yayi ba bi jazaa'i amalihi ko ba abin nan saboda sakamakon aikin sa adalan aw fadalan ko ya biya shi ko ko yayi kara masa fi dalil akhirah umuman ko hassasa takarimahu bi qawli ta'ala sannan kuma girmamawa shi an keɓance shi da wasu gashi إنا نحن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا to saukar da Qur'ani shi ma wata ni'ima ce ta Ubangiji don haka Allah ya ce inna nahu lalle mu haƙiƙa mu ne nazzalna alqur'ana muka sassaukar da Qur'ani gare ka tanzilan saukarwa ai an ko an fasalnahu wa lam nunzilhu jumlatan wahida ba wai an saukar ba an sassaukar kadan kadan kun gani da an ce ɗaya rana kamar yanzu waɗanda masu shiga musulunci a ce duk yau duk komi abin da kuke yi su yana yiwa ashe kun ga kenan saukar da abin nan qur'ani guntu guntu in sai sababi ya auku ya bayyana wato abin nan wata ni'ima ce ta ubangiji don haka an ka ce mun sassaukar da abin nan qur'ani gare ka sassaukarwa kaɗan kaɗan wato yadda yake mutane na koyi bayan sun an sauko musu da wani sabon abu sun saba da shi sai a kawo wani kuma to ci gaba fasbir فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Allah ya ce ma annabi hasbir li hukmi rabbika kai حكم don hukuncin ubangijinka من دوان wanda an يشير ya shiryar da mutane ya dauke su daga muyagun al'adun su zuwa ga wasu to an aza كون fa wato alayka bi tablighi risalati wato kai hankuri bisa ga hukuncin ubangijinka da ya azama wannan i manzanci wala tuti minhum atiman kada kai da'a ga wanda yake mai zunubi wanda ke son ka bari au kafuran ko mai yawan kafirci murtaki lil ism wanda ke cewa kai a bar wa'azin nan to mai zunubi ne kada kai mai da'a ita yi ko kuma yace kai baya so kafiri ne ito shi abin nan kada ka saurare shi au kafirin shi ma yujibu isman ga duk abin da ke wajabtar da zunubi au kufran ko kafirci duk abin da yake game da ida wahayi game da ida manzancin annabi duk abin da yake na zunubi ne ko abin da zai kai ga kahirci wanda ya sa ka gare shi don ka bari to ka kai mai da'a yi ta yi wa huwa al-amr umarni wa in kana asluhu khasan lin nabi ko da yake wannan umarni ko da yake asali annabi an kace kada shi da'a ga mai mai zunubi ko ko mai kafirci a'a ba nan ya tsaya ba lakin na hukumuhu amun hukuncin sa ya ga mai jami'i abradil umma ga dukkan al'umma musulmi iz la ta'ata li makhluqin fi ma sitil khaliq domin in ka ce za ka yi wa'azi in ya ce kada ka yi to ce kai ka tashi ka yi in ya ta in ya ki tashi to kai ka tashi ka yi ta yi kun gane eh. wato in wani na yi wannan kasa za a za a bashi dama amma in bai yi ba kuma ce ya hana ko ya zama mai zunubi ko azan kafiri ko ba haka ba a yi masa da'a to ci gaba واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك كأن بتسونا وبنجزن كتكين صلى بكرة وأصيلا صافي دمريتي ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا ambata sunan ubangiji cikin sallah wato sallah asuba shine bukura asila kuma marece shine wa min laili layli fasjud lahu kuma cikin dare kai sujuda gare shi yani al-maghrib wal isha kai magriba da isha kun ga su nan wa sabbihu laylan tawila sannan kuma kai mai tasbihi dare mai tsawo kai nafiloli da yawa salli tatawwa fi kai salli tatawwi wa tahajjud fi haqqi sallallahu alaihi wasallam wajib ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan yayi farillai kuma shi sallar dare wajibi ne gare shi amma mu gare mu mustahabbi ne kun gane ko kama ta kaddama fil isra kamar da ya gabata suratul isra'i yace wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka kai dayan ka kara ma banda mutanen ka raggaye ne asa <laughs> an yaba ta karabu kama mahmuda mahamuda kuma ana fatar ubangijin kai ya ya zaunar da kai ko ya tayar da kai matsayi wanda ake gode ma shine kenan matsayi da kowa na cikin wayo yaya zan yi a ta ga annabawa ana neman su yi ceto su ce a'a a ta ga adamu ya ce bai iyawa a ta ga ibrahimu nuhu ya ce bai iyawa ga ibrahimu ya ce bai iyawa musa ya ce bai iyawa nuhu ya ce bai iyawa sai a ce a ta ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ce eh ni an ka ba wannan daraja ba tijjani an ka ba ba lahu lahu hil qiyam wa muqamul arba'ina nabiyya min gairi miryatin in gairi miryatin ku dai ba wannan abin wa shin waɗannan mutane ba son suke su halaka mu ba wai ranar kiyama ko cikin aljanna shi Sheikh Ahmad Tijani yana da makamin Annabi arba'in ba shakka abin bari haka nan <laughs> wa mata fi gairihi faman dubun wato sallar dare ga wanda ba annabi ba mustahabbiya ce amma banda shafa'i da wuturi wuturi shine sunna wadda ta fi karfi duka cikin sunnoni to a yi raka'a biyu karanci gabanin sa wato abin nan sunna ne mutahabbi ne ko ko muraggabun ne an kwadaitar da shi bayan haka nan sai sallar abin nan sallar idi ah, idi biyu bayan haka nan akwai sallar eh, roƙon ruwa waɗannan su ne da sallar abin rana ta ɓace a yi sallar Allah ya kuranye ko wata waɗannan su ne sunnoni bayan haka na sauran sun akwai muraggab waɗanda an ka kwaɗaitar kamar raka a biyu karanci ga abin nan duha sannan kuma da raka a talfijiri da ba raka a biyu bayan magariba waɗannan muraggab ne kun gane to ci gaba inna ula يحبون العالم العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء الكفار وأن الكافرين المعاندين لك ما سأولين كي غريكا يهبون العاجلة أبين سكي سو مي غوغاوا كوي أباسو ستيان ذو كوي ويذرون وراءهم يوما ثقيلا سنا بارين يني مي نوي baya gare su ba دشيبا أي شديد shi ba النوي أي شيني tsananin nauyi ai shine ranar kiyama la ya'maluna lahu ba su wannan kawai a ce a yanzu su yi bacci shi ɗaya suke so ba su da hankali ci gaba نحن خلقناهم وشردنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقنا الله يتي مونة بمدسو نحن مونة منك هلتاسو وشدنا أسرهم ومنك أرفف هلتاسو adaan gabubuwan su in fasilan da gabubuwan su wai da shi ina baddalna amsalun tabdila in mun so za mu halaka su mu kawo wasu mutane mu sanyawa fil halkati ga halitta badala min matsayin wato matsayin su bi annu lika mu halaka su mu kawo wasu tabdila mu sanyawa ta'kidun wato ashe kenan idan mutun ya abin nan eh, in mutun ya kibin abin da Allah ya ce to shi yana kokarin halaka kansa in ya sha ce kun Allah so zai tahi da ku na annahu ta'ala lam sha zalika walidha lamma ya bai so ya tahi da mu ba ya kawo wasu don haka wannan bai auku ba sai dai yana yi mana lallashi mu bi Allah taimake mu to ci gaba inna hadhihi dhikra فمن جاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه السورة وإن سورة دم كراتو تذكر وأذيتي تذكير للناس وأذيني قمتاني alama an amallahu alaihim wato an tunatar da su ga ni'imar da Allah ya yi musu minan ni'am ibtida an tun farko fi duniya ko sun ma arshada musanna ya shirya da su lima shi salahu halin ga abinda yake kyawun halin ka kuma lahira an faɗa ma duniya ni'imar da an kai ma kuma in kayi kaza kuma ni'imar nan za ta ci gaba har lahira ka samu haisu adda lahu ni'ama inda inda ya musu tattalin ni'imomi la sa wanda ke ba alisa yesu aw azaban ko kuma azaba la yutaq wanda ba ya dauka fa man sha'a attakhadha ila rabbi sabila duk wanda ya so ya riki hanyar kwarai zuwa ga ubangiji sabil kullun hanyar kwarai cikin qur'ani ba tariq mugunya hanya ba kun gane ko riya ake bi bi ta'ati ka bi abin da yace to ci gaba wa mata